وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامدورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الملك جيا duba na ƙarshen aya ta takwas daga faɗin Allah maɗaukakin sarki walillazi na kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir Allah ya ce ya tabbata ga waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu azabar jahannama Allah ya ce makoma ta yi muni idza ulqu fiha sami'u laha shahikan wa hiya tafur Allah ya ce idan aka zuba su a cikin wutan ma'ana lokacin da za a zuba su a cikin wutan sami'u hashi shihikan Allah ce sai su dinga jin gurnaninta bararrakanta wahiya tafur tana ta farfasa takadu takadu tamayyazu min al-ghayz Allah ce takan yi kamar ta yi bindiga ta farfashe Allah ce saboda fushi wannan haka jihar jahannama take mun karanta aya a cikin suratul furqan إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا إذا تهنغو يموتا daga can waje ne nisa daga lokacin da wuta ta ji ɗuriyar 'yan wuta ta ji ɗuriyar fajirai ta ji ɗuriyar kafirai to sai ta hau ta farfasa karfa ka taɓa wannan abu a abashi mun gane ko? lokacin da ta ji ɗuriyar kafirai to sai ta fara ta farfasa saboda fusata da waɗannan waɗanda suka kafirce ma Allah jama'a muna fahimta malam salihu da usaimin Allah ya ji kansa da rahama ya ce wutar da ta hango kafirai ko fajirai ta fusata tana bararraka kamar za ta fashe to ina kuma in an jefa su a cikinta wannan ba ba a jefa su a ciki ba ne ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha tagayyuzan wa zafira za ta dinga tafarfasa tana bararraka tana ƙara tana kogi Allah ce ta kado ta mayyazu min al ta takan yi kamar ta farfashe domin lokacin da aka tsayi da bayi a gaba ga Allah ranar alkiyama kafin a fara hisabi Allah zai ce a cicciɓo jahannamar ita ma a zo da ita nan farfajiyar kiyama shi ne ma'anan waji'a yau mai izin bi jahannam بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي الله يتي وجاء ربك والملك صفا صفا ubangijinka zai zo filin alkiyama domin ma bayi hisabi Allah ce ga mala'iku sahu sahu ranan ƙarshe kenan ba ana ta yawmul akhir ba to ita ce ranan karshe rana ta final duk wani abu da ake kiransa ini ini ini ita ce ta ƙarshe. daga nan kuma sai rayuwa ta har abada a cikin daɗi ko rashin daɗi waji a yau mai izin bi jahannam a wannan rana Allah ya ce za a zo da jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi kuta bi jahannam yawma idhin laha sab'una alf zimami za a zo da jahannama a wannan ranar zuwa farfajiyar kiyama Allah ya ce laha sab'una alf zimam tana da linzami marika inda akan iya riƙewa guda dubu saba'in a jikinta ma kulli zimami a jikin kowane linzami ɗaya saba'una alfa malak ya naha. mala'iku dubu saba'in ne suna janta tana da marika inda za a iya riƙewa a kama to kowane waje ɗaya mala'iku dubu saba'in ne wajen a jikinta kuma akwai marika guda dubu saba'in in ka kirga za ka ga kusan mala'iku biliyan tara za su jawo ta su zo da ita a hakan ana ja tana ƙugi tana ƙarage. A lokacin da ake wannan zuwa da ita a lokacin kowa na tsaye a filin al'iyama jama'a suna jin ihu da karan wuta ana zuwa da ita to a lokacin kowa sai faɗi nil down a gaban Allah Allah ya ce wa tara kulla ummatin jafiya Allah ya ce za ka ga kowace al'umma duk duniya an yi nil down a gaban Allah a lokacin ƙaryar kowa ta kare watara kulla ummatin jafiya kulla ummatin tudu'a ila kitabiha kowace al'umma za a kiraye ta zuwa ga littafinta al matu tujzauna zauna kuntum ta'malun a yau Allah zai ce za a saka ma kowa da abin da ya aikata kowa abin da ya aikata makansa yake aikatawa idan kaga mutum ya fitini jama'a da sata makansa yake sata in kaga mutum ya fitin jama'a da sharri makansa yake sharri duk abin da ka jika kai da ka sha kayanka jama'a mun fahimta to za a zo da ita filin alkiyama tana wannan karagin tana wannan karan to amma bisa rahama ta Allah kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir duk lokacin da aka zuba wata runduna wata tawaga a wuta sai an tambaye su cewa mai gargadi bai zo muku ba ma'ana ba a muku wa'azi ba yana daga cikin adalci na Allah subhanahu wata'ala wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasulullah Allah ya ce ba mu zan masu azabtarwa ba har sai mun turo da manzo sai manzo ya zo ya isar da saƙon Allahu akbar Allah ya kallafa ma kowane manzo ya zo ya isar ya zo ya isar kuma idan aka tashi aiko manzon yarensu a cikinsu za a tayar da manzon wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin ban taba aika wani manzo ba zuwa ga wata al'umma illa bilisani qaumihi Allah ce face da harshen mutanen ma'ana yaren su da suke ji da shi zan aika manzo me yasa kake haka Allah yace li yubayyana lahum don ya musu bayani su gane idan baka ka yi boko ba aka turo bature ya maka wa'azi ya maka wa'azi ai baka gane ba shi yasa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai wace yare ne Allah sai ya ta da malami a yaren kan amma wa'azi sai dai in ka ki Allah yadda kaga muke karatun nan waɗansu da indiyanci suke waɗansu da canisanci waɗansu da ibo waɗansu da kaza sai dai in kaki Allah ko yarenkan kuma baka samu mai jin yarenkan da zai yi wa'azi ba Allah zai sauƙaƙe maka yaren da ake wa'azin ka ji wa'azin da shi eh za a sauƙaƙe maka saboda me a isar maka da abinda ubangiji ya aiko zuwa gare ka walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah ya ce wa laƙadi ba a fi ولقد ummatin rasula Allah ya ce mun tura manzo cikin kowace al'umma wa in min ummatin illa khalafi hana nadhir Allah ce ba wata al'umma face mai gargadi ya zo cikinta. Wani kulli kaunin? had Allah ce kowace al'umma akwai wadda muka turo wadda zai shirya da ita sai dai kawai idan kaki to za a tambaye su alam ya atikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba kalu bala da su ce ya zo mana haka ne ko وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم, إن أنتم إلا في ضلال كبير lokacin da masu gadin gidan wuta za su yi musu tambaya kullama ulqiya fiha faujun na khazanatuha masu gadin gidan wuta waɗanda Allah ya wakilta akan wuta sai su tambaye su alam ya cikin nadhir mai gargadi bai zo ya ja kunnen ku ba kalubala sai su ce ya zo ƙarja na naziru hakika mai gargadi ya zo mana fakazzabana muka karyata wa ƙulna muka ce ma nazzalallahu min shay'in ƙarya ne Allah bai saukar da komai ma kowane annabi ko kowace al'umma ba in antum illa fi dalalin kabir har ma muka ce musu wa manzannin ai ba cikin komai kuke ba face bata mai girma kun ji ka sassaba ku malam usaimin ya ce abu na farko suka ce kan ja ana nazirun fa na muka karyata bayan sun karyata wa kulna kuma muka ce ma nazzalallahu min shay'in ba ma manzon sun suka tsaya ba suka ce duk wani annabi da ya zo ya ce Allah ya aiko shi ƙarya yake na uku suka ce in antum illa fi dalalin kabir suka ce manzannin kuma kuna mugun kuna cikin mugun bata mai girma kaga sun yi itirafi sun tabbatar sun tabbatar to haka duk wanda za a hukunta shi ranar lahira sai an tsayi da shi an mai tambaya sai an tsayi da shi an mai tambaya wani e wannan abun da ya sa ka a wannan damuwa dama an gaya ma ko ba a gaya ma ba da kanka zaka ce Allah an gaya mu wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran ila jahannama zumara. hatta منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا قيل دخلوا أبواب جهنم جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله يتي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الله يتي ذا أقرقلوا كافرين أقورسوا zuwa ga jahannama Allah ce gurub gurub e yan caca ga gurub ɗinsu manema mata ga tawagarsu mashaya giya ga tawagarsu yan tsafe-tsafe ga tawagarsu wani mummunan aiki tawaga tawaga shine afwajan Wasiƙan lazina kafaru ila jahannama zumar Allah ya ce za a gargado kafirai da fajirai zuwa ga jahannama Allah ya yace tawaga tawaga hatta idza ja'uha har sai sun iso dab da bakin wuta abuwa buwa sai abu da kofofin wuta wa kana lahum tuwa sai masu gadin gidan wutan sai su ce musu yanzu anan ma ba haka aka ce ba sa'alahum tuwa masu gadin gidan wutan masu kula da wutan sai su ce musu alam ya'tikum nadir mai gargadi ya zo muku to a can ma wa'annan mala'iku su ne da su yi magana da su alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha za su ce musu tsakaninku da Allah alam ya'tikum rusulun minkum manzanni basu zo daga cikin ku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna gargadin ku game da wannan inin cewa ran da za a yi tashin duniya akwai bala'i ga wanda ya kafirce ko yake saba ma Allah kalubala sai kafirai da fajirai sai su ce wallahi sun zo sun mana bayan. walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ce ta tabbata akan kafirai kalmar azaba ta tabbata akan mu ta tabbata akan ila dakulu abwaab jahannama khalidina fiha mala'iku su ce to shikenan ku wuce ku shiga ta kofofin jahannama za ku dawwama a ciki fa bi'sa mutakabbirin tir da makomar masu girman kai me girman kai dama shine kin karban gaskiya annabi yace girman kai kallon banza wa mutane da kuma kin karban gaskiya batarul haq wa gamdun nas tir da makoman waɗanda suka yi girman kai wajen karban gaskiya da su tambaye su alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha don Allah ba su muku bayani da turnukunda turnukunda za a yi a yau ba kalu eh, kasan mutane suna jira ne su ga abun da idonsu haka ne ai ko suratul ma'ida ko an'am yake cewa hal yanzuruna illa ta'wila hal yanzuruna illa ta'wila يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم Allah ya ce haliyan zuruna illa ta'awila Allah ya ce wai masu saɓon Allah da masu kafirce ma Allah da fajirai Allah ya ce wai jira kuke sai kun ga bala'in lahirin nan keke da keke Allah ce wai ba ku gyara ba haliyan zuruna illa ta'awila Allah ya ce wai fassaran kuke so ku gani a fili an ce akwai wuta Allah ya ce wai ba da ka ji bane sai kaga wutan an ce akwai azaban kabari Allah ce wai ba da ka gane ba ne sai an sa ka a kabari hal yanzuruna illa ta'wila ai ma yanzuruna illa ta'wila Allah ce ba abin da suke jira sai su ga fassaran karatun da ake musu keke da keke Allah sai ya ce yau mai a randa a ran kuma bayanin keke da keken zai zo ya ƙulu labina na suhu min ƙablu waɗanda suka yi watsi da addini suka yi watsi da alƙur'ani suka yi watsi da sunna tuntuntuni za su ce ƙarja a turusulun rabbi na bilhaƙi tabbas manzanni sun zo mana da gaskiya to me amfanin wannan bayani zai amfani Allah ce to wai haka kuke jira yau mai tita a wilu ran da fassaran duk abin da ake gaya muku zai zo keke da keke ya kulun lazina na suhu min ƙwablu waɗanda suka yi watsi da addini tuntuni suka ƙi su gyara suka ƙi su tuba da su ce ƙarja a turusulun rabbina bilhaq tabbas manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya ashe abin da suka faɗan nan duka haka ne fahallana min shufa'a ya yashfa'ulana shin ba ma samu waɗansu masu ceto su bi mana kafa a wajen Allah ya mana afuwa ba aw nuradda aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko kuma Allah ya bamu dama mu koma duniya mu je mu sake gyara aiki ba irin aikin da muka yi a baya ba Allah ya ce kasiru anfusahum Allah ya ce kun yi asara kun cuci kanku wa balla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkira Allah ya ce ya sufce musu Allah ya ce kun yi asara in dai sai da abin yazo to malam me a ciki malam na farko ka yarda zaka mutu a cikin bayanin za ka mutu kai ma baka kokonto ka yadda kabari akwai azaba wannan baka da kokonto ka yadda kabari akwai duhu ka yadda ranar alkiyama in ka cuci wani za biya ko akwai mai kokonto babu to yanzu da kake ta cutan jama'a jira kake tseren biyan yazo kana jira ne tseren biyan yazo akwai wuta akwai aljanna ka yadda akwai wuta ka yadda za a hau sirari ka yadda akwai hisabi ka yadda akwai kisasi dukkan waɗannan abubuwa ba abin da kake kokonto daidai da ɗigo ɗaya to jira kake sai an zo an tsaye da kai za a fara maka hisabi wannan shi ne mai hankali yakan ɗauki izina daga abin da hankalinsa ke kawo mishi mai hankali yakan ɗauki izina duk abin da ka ganin nan wallashi فوالرب السماء والأرض بالسماء والأرض إنه لحق مثل ما أنهم تنطقون الله يتي فورب السماء da ƙasa lokacin da ayan nan ta sauko wani balarabin ƙauye ya shigo madina ya iso majalisin annabi kenan sai ya ce wa ya kusa ta Allah Allah yake irin wannan rantsuwa fawar rabbi sama'i wal ardi Allah ya ce na rantse da ubangijin sama da ƙasa innahu da a ai tashin alƙiyama gaskiya ne misla annakum yadda kuke magana yanzu ai ni da nake magana ni ne Ahmad Tijjani Allah ya ce to yadda na yadda ni ba fake bane ni ne Allah ce wallahi haka tashin alkiyama take yadda ka yadda kai kai ne ga kanan kana magana kana bayani ina da ka san kai din ba na ƙarya bane kai ne kai ne Allah ce to yadda ka yadda kai kai ne haka tashin alkiyama take Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shi kadai ne abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya koma bayansa Allah sai ya ce layyajma annakum ila yawmil qiyamah ma'ana wallahi kun annakumullahu ila yawmil qiyamati la raiba fihi Allah ya ce wallahi Allah zai hada ku a filin alkiyama Allah ya ce wannan maganan ba ku kwanto a cikin ta gaba sai ya ce wa man asdaqu minallahi haditha Allah ya ce ya fi Allah gaskiyar magana Allah ya ce to wallahi za a yi tashin alkiyama Allah ya ce wallahi ba shakka ba shakka za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama kai ma in ka kalli yadda muke rayuwa wallahi ka san za a yi tashin alkiyama don wannan rayuwa da muke wallahi ba za ta wuce banza ba akwai wani daga cikin irin philosophers nan wanda ba su yarda da Allah ba shi komai neco ne neco ne neco yana daga cikin sababbin musuluntansa wata ran ya shigo wani ƙauye sai ya zo ya ga irin 'yan ta'addan nan sun shigo garin sun karkashe kowa maza da mata da tsoffi da yara za ka ga yaro an yanka shi an jefar da gawansa akan uwar uwar an yanka ta an yanka jaririn wadda suka yi ta'addancin kuma sun gudu ya yi shuru dama shi bai yadda akwai Allah ba bai yadda akwai tashin iyama ba ya kalli gari ya kasa nadiyar 'yan ta'addan nan an kashe gari an kashe gari ga mutanen gari ratata a ƙasa duk an kashe su wata 'ya'yanta biyar an yanka ta an yanka su sai ya ce to yanzu waɗanda suka yi wannan laifin sun gudu sun sha yanzu kuma a ce kes ɗin nan ya mutu ya ce ka ya ce wallahi ba zai yi ba ya ce don ba a kama waɗanda suka yi laifin nan ba ya ce idan mutanen gari sun yi laifi jariran nan me suka yi aka sassare su da adda ya ce wallahi dole a dawo a sake maganin nan ya ce wallahi musulunci gaskiya ne za a yi tashin alkiya ya ce musulunci gaskiya ne ya ce wannan kes ɗin a ce tasha tasha ya ce ba zai yi kai in ka kalli yadda mutane suke rayuwa wallahi kasan za a yi tashin alkiya saboda gaskiya ne gaskiya ne to amma mai hankali duk wannan wa'azi duk wannan wa'azi da ka ji ko ta ina ana yi wallahi iya amfaninsa akan ka gyara kafin ka mutu kawai ka gyara kafin ka mutu kai da yanzu kake rayu wallahi kana da dama wallahi kana da dama kai da kake rayu kana da sauran dama babbar dama a rayuwa shine wannan kwanaki da ubangiji ya kara maka amma in ka ga a duniya har akwai wani waje da da a a duniya don Allah ina ne wajen haka za ka ga mutum ana tarawihi ana tarawihi ya fita ya ki ya je ya zauna suna hira kai ka rasa to taɗin me da kai kuma me da a gaya maka mai daɗi a najeriya me da a gaya maka mai daɗi a taɗi wani taɗi da a gaya ma abu mai daɗi ka tsaya ka yi sallah ka tsaya ka yi sallah ka tsaya ka yi sallah ka tsaya ka karanta alkur'ani ka yi abin da zai fi da kai wannan zaman benci da bakin titin kara ma kanka tsayin hisabi kawai kake yi wallahi kara ma kanka tsayin hisabi kawai kake yi wallahi Allah ya samu dace saboda ka duk wanda aka kai shi za a tsaye da shi in an tsaye da shi sai a mai tambaya sai ya tabbatar da cewa wannan laifi ya aikata sai a ce ya ga wuta da kai ba mala akwai fa kubukibu wa'inda za a watsa su rubta ciki zubawa a wutar na walakanci wayannan mala'iku fa da kaji an ce gilazun shidadun la asuna Allah ma amarahum ne a suratul muzammil ne ko abin da ke cewa wa ma ja'alna ashaban nari فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب الله يتي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة Allah ya ce ba mu sa waɗanda suke kula da wuta masu tsaron wuta ba Allah ya ce face mala'iku su ne alaihatis a ta'ashar haka ne ko? su goma sha ta wa ma ja'alna iddatahum Allah ya ce ba mu sanya wannan adadi na su goma sha tara ba illa fitnatan lillazina kafaru waɗansu malamai suka ce sai don a jarrabi kafirai a gada su gaskata ko ba za su gaskata ba malam ne ce illa fitnatan lillazina kafaru sai don gana azaba wa kafirai yace domin fitna yakan zo da ma'anan azaba yawma hum ala nari yuftanun ayu azabu mala'iku ne gilasun shidadun لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإذ يتحاجون في النار في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات Allah ya ce wa ta hajju na finari suna ta cece kuce a cikin wuta fa yaqulu du'afa'u na stagbaru, in na kunna da kun taba'an Allah ya ce masu rauni ƙanana suna cewa manya waɗanda suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya kuma suka ja na bayansu a kankin gaskiya fa yaqulu du'afa'u na stagbaru, in na kunna da kun taba'an za su ce yalla koyi mu fa a duniya ku muka yi fa hal antum mugnuna anna nasiban minan nar shin yanzu ba za ku wadatar da mu da wani yanki na wuta ba ma'ana tun daga azabar da aka samu a ciki ba kwa ɗauke mana wani sashi ba qala allazina stakbaru sai manyan su ce da su inna kullum fiha ai dukan mu gamu a ciki wadda ke waje ai shi ke ƙoƙarin ceton na ciki yanzu ba da mu da ku duka gamu a cikin wutan inna Allah kadi hakama bainal ibad Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi to kaga ba mu fita to sai su haɗa kai kuma dukansu da manyan da ƙananan wakalar lazina finnari li khazanati jahannam sai yan wuta gaba ɗaya sai su zo su roƙi masu gadin wuta ud'u rabbakum za su ce wa mala'iku don Allah ku roƙa mana ubangijinku yukaffif anna yawman min al'azabi ya sassauta mana ya ba mu hutun ini ɗaya na azaba Allah zai ce naki abdullahi ɗan abbas ya ce abinda suka roƙa duk shekara dubu duk shekara dubu a ba su hutun rana ɗaya Allah ya ce a'a to kai kana ganin wannan maganar da wasa ne idan suka yi wannan roƙon ƙadu sai mala'ikun su ce a walam taku ta'atikum rusulukum rusulukun wai wannan roƙo da kuke ta yi daban baki manzanni ba su zo muku da dalilai da hujjoji bayyanannu ba ma'ana wai don Allah abin da ya kawo ku wutan nan dama ba a gaya muku wannan aikin zai kawo ku wuta ba ne? qalu sai su ce musu awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat wai ku basu zo muku da hujjoji bayyanannu ba waɗannan laifuffuka da suka kawo ku wuta dama ba a gaya muku za su iya kai ku wuta bane kalubala sai su ce an gaya mana ina kun ji dai kalu fada'u sai su ce to ba ruwan ku ku roki Allah da kanku wa ma du'aul kafirin illa fi dalal Allah ya ce ai kafiri ma don yayi roko roƙon banza ne wa ma du'a'ul kafirin addu'ar kafirai bata zama wani abu ba illa fi dalal face a cikin tabewa da lalacewa Allah ya ce bata da amfani idan suka dumu suka dumu suka dumu Allah ya tsare mu daga wuta amin wa nadaw ya maliku rabbuk جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ونادوا يا مالك za su yi kira su ce ya maliku maliku shine babban jami'in kula da wuta shine babban jami'i na masu tsaron wuta da su kira shi ya maliku li yaqdi alaina rabbuk ka roƙa mana Allah ya halakar da mu ya kashe mu ƙada sai ya ce musu innakum makisun wallahi zaman dirin za ku yi a wuta la ya mutu na fiya wa ya haya ba mutuwa Allah ya ji kan mala bakar mahmud kudu ya ce mutum yadda mutum yake da bala'in son rayuwa yau mutum ya je yana neman alfarmar a kashe shi ya ce mutum ya ga uwar bari liyakbi alaina rabbuk za su ka roƙa mana Allah kawai ya halakar da mu baki daya kada sai ce musu innakum makisun wallahi zaman dir za ku yi a wuta ba mutuwa laqad ji'nakum bil haqqi mun zo muku da gaskiya a duniya walakin na aktsarakum lil haqqi karihun mafi yawan ku ba su son gaskiya ina kun ji ba su son gaskiya yace abin da ya ja muku kin gaskiya to shi kenan fa rayuwar kenan mafi bunin abin da mutu zai gani ran da mutuwa za ta mutu za annabi ya ce za a zo da mutuwa tsakanin wuta da aljanna a siffar rago Allah sai ce yan aljanna ku leko sai su leko kun gane wannan ne sai su ce mun gane Allah menene sai su ce mutuwa ce in wuta kuma ku kallo sai su leko kun gane wannan me sai su ce mun gane Allah menene su ce mutuwa ce Allah Allah sai ce a yanka ta sai a danne ta ita ma mutuwan a yanka ta ta yi shure-shure ita ma ta cika sai a ce ma 'yan aljanna ku je ku zauna a cikin aljanna har abada ba mutuwa mutuwa mata mutu 'yan wuta ku je ku zauna a cikin wuta tutur ba mutuwa mutuwa ta mutu annabi ya ce ba abin da zai daga maɗan wuta hankali mafi muni kamar ganin mutuwa ta mutu don ya san ba mutuwa wani malami ya ce ko ba kwanciyar da ake a kabarin nan kwanciyar da ake a kabari a ce idan an kwantar da kai babu duka babu zagi kwanciyar kawai za a barka da ita inda za a dawo maka da rai ya ce kwanciyar ma kaɗai ai ta ishe ka bala'i to balle kuma a ce kwanciyar an haɗa ta da wani masifa wadda fa kuka je kuka kwantar da shi ɗin nan yana kwance to a ce kawai za a dawo maka dare kwanciyar kawai za a barka ba da amma komai ba wannan shekaru da ake yi a kabari malamin ya ce ai wannan kwanciyar kaɗai ya ishe ka fitina to ina kuma kwanciyar da a haɗa da duka ko da wani walakanci ko za a haɗa kwanciyar da macizai da waɗansu abubuwa Allah ya samu kanci qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ka karanta qalu law kunna nasma'u aw na'qilu sai su ce law kunna inda mun kasance muna ji ko muna hankalta ma kunna fi ashabis sa'in da ba mu zam daga cikin 'yan ba. kun ji abin da ‘yan wuta suka ce waƙalu suka ce laukunna nasma'u auna a inda muna ji ko muna da fahimta muna iya hankalta makon na fi asabi sayir hankali hankali shine hankalin da ya tsare ka daga abin da zai cuce ka ba iya karya hula shi ke nuna mutum na da hankali ba ba iya wanka da riƙe waya mai tsada shi ke nuna mutum na da hankali ba hankali shi ne ya zama hankalinka zai iya rarrabe maka tsakanin abin da zai cutar da kai daga abin da zai amfanar da kai abu na biyu shi ne hankalinka ya iya tilasta maka zuwa ga abin da zai amfane ka kuma ya iya tilasta maka gudun abin da zai cuce ka wannan shi ne hankali jama'a mun fahimta hankali ba shi ne wai kaga mutum yana zuwa kasuwa ya ce fa daidai ya dawo shi ne yana da hankali ba yana nufin mutum don ya je ofis ya yi aiki daidai a ofis ya dawo kowace takarda ya cike ta yadda ya kamata shi ne mai hankali ba mai hankali shi ne wadda hankalinsa yake iya bambance mishi abinda zai cuce shi da abinda zai amfane shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu rashi wal murtashi annabi yace duk wanda yake karban cin hanci Allah ya tsine mishi ba fa annabi Muhammadu ba ko uwarka ce ta tsine ma ba za ka zauna lafiya ba amma tare da kasan karban cin hanci karban rashawa annabi ya tsine ma wadda ya karba bai hana ka karba ba kana da hankali yanzu ko mahaifiyarka ce ta ce za ta tsine maka hankalinka ba zai tashi ba balle manzan Allah to mai hankali shine yake gudun kasadar da za ta durkusar da shi jama'a muna fahimta hankalinka ya iya bambance maka abu kaza na da cutarwa abu kaza na da amfanarwa sannan idan ka gano bambancin tsakanin abin da zai cutar da abin da zai amfanar kuma za ka iya tilasta ma kanka zuwa ma abin da yake da amfani kuma ka hana kanka zuwa ga abin da ka gano mai cutar wannan to wannan shi ne nuna kana da hankali jama'a mun fahimta? amma in ba ka iya wannan in ba ka iya wannan ina hankali a babu abun da zai jama azaban kabari bai dame ka ba kai ba azaban kabari ba da zai zubar maka da mutuncinka a duniya ma bai dame ka ba daga ran da ya bayyana ko kana neman matan aure ko kana zina ko kai mashayin giya ne ko kai macuci ne kar ka ɗauka fa ya tsaya a kanka har mutuncin jikokinka ka zuba haka ne ko ba haka ba wadda wannan bai dame shi ba to lokacin da kake tsiyan kai ba za ka tsaya ka yi tunani ba wani abun za ka yi tunani ne wadda ya halicce ka bayi so ka bayi so annabinka bayi so to duk wannan kai bai dame ka ba to idan hankali an, ko kaɗan babu ko kaɗan babu ba hankali ko kaɗan wadda ya kare kansa daga wuta bai dame shi ba wallahi ba shi da hankali ko kaɗan wa suka ce laukunna nasma'u auna aqilu in wuta suka ce inda muna ji ko muna da hankali ai ba sun rayu a duniya mahaukata bane suna guga ko ba su guga suna wanki ko ba su wanki suna yi to amma yau gashi a qur'ani suna cewa laukunna nasma'u inda muna ji ai jin ba ka dinga jin maganganu ne ji ba ji shine ka kiyaye me yasa in an kama yaro ana mai bulala sai a ce mishi wane baka ji kai ka dauka maganar da kake faɗan ne bayi ji ina saboda bayi kiyaye abinda ake ga mishi na ake ce mishi bayi ji ai wancan jin na a kiyaye shine ji wannan jin surutai kan ai jin banza ne idan ka ji ana ce mutum wane baka ji wane baka ji ai ba maganar da ake a cikin gari ne bayi ji ba abinda ake gaya mishi ya kiyaye shine baya kiyayewa tunda bayi kiyayewa bayi ji ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Allah ya ce mana kar ku zam irin waɗanda suka ce mun ji kuma ba su ji yahudu wala takunu na qalu sami'na mun ji to ji ne irin na yi magana a ji a kunne wa hum la yasma'un Allah ya ce ba su ji me yasa ya ce ba su ji saboda ba su kiyayewa jama'a muna fahimta hankali ba ka iya zuwa ka zauna a restaurant ka ci abinci ka wanke hannu ka goge ka tashi shi ne hankali ka iya bambance abin da zai cutar da kai daga abin da zai amfanar da kai Allah a ƙur'ani ya ce walakadi zara'ana li jahannama لهم قلوب ya يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله ملوكتين سركيتي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الله ya ce mun halitti daga cikin aljanu da mutane don wuta don jahannama in inji Allah Allah me sa haka ya faru yace lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata Allah ce amma ba su iya fahimta da zukatansu walahum a'yunun la yubsiruna biha Allah ce suna da ido amma ba su gani ganin da ba zai ga gaskiya ba ba ganin banza bane don ka san anguwanni ka san jaha jaha ka san kasa kasa ka san gaskiya ba ba duk abin da ka sani banza ba a ayyunan layu basiru na biya. Allah ce suna da ido amma ba su gani da ido to ai ba wai ba su ganin gabansu ba ne, ganin kwalta kan ai ganin banza ne in baka ga gaskiya ba a walahum layu la na biya. Allah ce suna da kunnuwa ba su ji da kunnan jama'a kun dauka kurame ne ai ba su jin gaskiya ne su ɗauka su gyara Allah sai ce ula'ika kal an'am waɗannan mutane Allah ce kamar dabbobi suke al an'am irin saniya irin tinkiya irin raƙumi irin awaki Allah ce haka suke balhum abal Allah ce sun mafi waɗannan dabbobi lalacewa in ji Allah ula'ika humul kafilun Allah ce waɗannan su ne rafkanannu akwai wani da gan shi da rigansa da hularsa tana kyalli da komai a ƙur'ani Allah ce tinkiya ta fi shi kan gado inuhun illa kal an'am Allah ce kamar dabbobin gida suke sai ya ce balhum azal sun ma fi dabbobin gida ta barbarewa to an ramma idan ba hankali ba ka faɗi da mai kafitin ya ko rago ka faɗa ka faɗi abin da ka fi shi bambancin ku shine kai kana da hankali da za ka yi nazari duk abin da ke jikinka akwai abin a jikin rago ka faɗi me a jikinka babu a jikin rago rago yana ci yana sha yana jima'i yana haihuwa komi da komi yana yi bambancin ku shine kai kana da hankali shi bai da hankali kai kuma sai ka barar da hankali sai kake aiki da hankalin me bambancin ka da shi kaga shi gwanda shi shi asali ma dama bai da hankalin ne kai kuma an maka baiwan hankalin kai godiyan maye ma Allah kai waki da shi jama'a mun fahimta am tahsabu anna أكثرهم يسمعون أو يعقلون Allah ya ce wa annabi sallallahu Alaihi wasallam am tahsabu anna aktharahum yasma'una am au ya'qilun Allah ya ce kana tsammanin mafi yawan waɗannan suna ji ne ko suna fahimta inhum illa kal an'am Allah ya ce ai kaman dabbobin gida suke balhum abal balhum aballu sabila Allah ya ce sun ma fi su lalacewa da bacewa daga kan hanya to hankali shine nazari nazari wadda zai iya bambance maka tsakanin gaskiya da ƙarya ya nuna maka wannan abun zai cutar da kai wannan abun zai amfana da kai ya baka dama na bin abun da zai amfanar da kai gabarin abun da zai cutar da kai wannan shine hankali A yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha fatakuna lahum qulubun ya'qiluna Allah ya ce a falam siro fil ardi Allah ya ce ba za su yi yawo a bayan ƙasa ba su kekkewaya fatakuna da ya aƙilu na biya Allah ya ce ko sa samu zuciyar da za su dinga hankalta da shi ka bi duk abin da kake so ka bi ka yi nazari a kai idan ma'aikatu ne na gwamnati ka je ka yi nazari wani wannan ofishin ya shiga ya yi aiki a ofishin sama da shekara arba'in da ya wuce yanzu kashinsa ya yi fari a cikin kabari kai yanzu don ka zo ofishin wani abu za ka kulla? ba in kasuwa ce an yi ɗan kasuwa wadda an mai kirari an mishi kaza an mishi kaza in malanta ne an yi in menene an yi Allah ce duka sun wuce ka je ka ga yayi karshen su ya kare kai ma sai ka ɗauki izina Yayi karshen su ya kare yayi ƙarshen su ya kare fatakuna lahum qulubun yaqiluna biya aw adhanun yasma'una biya Allah ya ce su samu zukata da zasu dinga fahimta da shi ko kuma kunnuwa da zasu dinga ji da shi ma'ana zasu dinga ɗaukan izna fa innaha la ta'mal absaru Allah ce ba ido ne ke makancewa mutum ya shiga uku ba walakin ta'amal qulubul latifis sudur in basirarsa ta makance shine makaho shi ne makawo ba ido a ce mutum ya makance baya ganin gabansa shi ne makanta ba makanta shi ne a ce mutum baya ganin gaskiya bayi karban gaskiya bayi bin gaskiya to wannan shi ne makawo Allah ya ce wa ƙalu laukuna nasma'u wani akilu suka ce inda mun kasance muna ji ko muna hankalta makon na fi ashabi sa'ir da ba mu kasance a cikin wutan sa'ir ba yanzu kaga wannan duka dan da na sani ne wadda ba zai amfani ma abucinsa tarafu, bi zambihim Allah ya ce tarafu, bi zambihim sun yi itirafi da laifuffukansu sun tabbatar da laifuffukansu sun tabbatar dama duka an musu tambaya ba ku yi ba suka ce mun wa'azi bai zo muku ba suka ce ya zo mana fa'tarafu bi dhanbihim Allah ce to sun yi i'tirafi da su idan aka tare ɗin wuta kafirai da fajirai za a je a gurfanar da su a gaba ga wuta wa yau mai yi uradun labina kafaru a lallari. يقول الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم Allah ya ce wa yau mai yi uradun lazi na kafaru a lannar ran da za a bijirar da kafirai a kan wuta. Allah sai ce musu, a zahabatun tsayyibatikun fi kuma duniya, ga shi kun riga kun tafiyar da dukkan daɗaɗan al’amuran kutun a rayuwar duniya. Kun cinye, kun cinye, kun cinye, kun cinye, duk wani alkairinku wani abun da ake samu a lahira mai amfani kun tafiyar da shi kaga idan kaga mutum macuci macuci wallahi rabonsa na lahira yake ci in kaga mutum wallahi in kaga mutum zai cuci wannan ya cuci wannan ya cuci wannan wallahi rabonsa na lahira yake ci duk sallah idan an zo biyan waɗanda ka cuta wallahi sai an duba sallah mai kyau kafin a ɗauka a biya da shi in ka ga mutum magulmaci wallahi cin aikinsa yake in ka ga mutum annamimi cin aikinsa yake annabi ya ce a tadaruna malmuflis annabi ya ce shin kun san fallashashi matsiyaci kalu almuflis fi na hamalahu wala mata sabai suka ce fallashashe matsiyaci da muka sani shine wadda bai da dukiya bai da kaddara bai da kuɗi bai da kayan kuɗi kala sai ce musu almuflis min ummati ai fallashashen al'ummata man ya ati yawmal qiyamati bi salatin shine wadda zai zo ranar alkiyama da sallah mai kyau wasu yamin azumi mai kyau ya zo da kaza ya zo da kaza ya zo da kaza wa ya ati karshe ta mahaza wa daraba haza wa akala mala haza wa qadhafa haza fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi annabi yace shine wanda zai zo da sallar sa mai kyau azumin sa mai kyau yayi hajjin sa mai kyau yayi zakkan sa mai kyau yayi ayyukan alkhairin sa masu kyau to sai a zo a tara waɗannan mutane da ya cutar annabi yace kash zai iso filin alkiyama ya zagi wancan ya yi sharri ma wancan ya daki wancan ya ci kudin wancan sai a fara ɗiban ayyukan ana biyan su shi fa in fan ya tasanatuhu idan wannan kyawawan ayyukan suka ƙare wani za ka samu idan an yi layin mutum ɗari da ya cuce su kafin a biya mutum goma sha biyar duk aikin alkhairinsa ya ƙare ga kuma layi to waɗancan tun da ba shi da abin da zai biya su sai su kuma a fara ƙirgo sharrinsu ana auna mishi kaga kenan sun mishi laifi su suka yi laifin amma an kwashe an bashi shi kuma ya yi an ɗauka an sai da taka tsantsan sai da taka tsantsan ka daina shiga abin da bai shafi ka ka daina shiga abin da bai shafe ka ba wannan musiban za ka ganta a irin su facebook din nan yadda ta zama ruwan dare ka ga mutum ya rubuta abin da allah zai tsayi da shi ya tambaye shi amma bai san hakikan me ya faru ba shi ma wani ya gani a shafin wani ne ko ya ji labari ne babu magana mafi hadari ba magana mafi hadari a duniya kamar wadda ake rubuta ta ko a sata a social media domin ita duniya take bi idan ka sata wadda ke saudiya zai gani da ƙarya ka fanta ma a garinku watakila iya ƙaryar mutanen kano ma ba za su ji ba wadda yake Legas ba za su ji ba mun karanta a hadisin bukari wani mutum da ake cakansa da mashi cikin waɗanda annabi ya gani ana musu azaba cikin al'ummar annabi ya ce wannan makaryaci ne in ya fetta ƙarya sai ta zaga sasannin duniya da yawa malamin zamanin nan suka ce ya ɗabbaku kan wadda yake rubutu a social media magana ce za ka rubuta layi ɗaya yanzu yadda ka rubuta ta prince Inkar da suke lagos india ina ne duk da su in ƙarya ne ta tafi ta tafi in jita-jita ne ta tafi annabi ya ce kafa bilmar'i isman an yi haddisa bi kulli masamiya ya ishi mutum cikakken ɗan saƙon allah ya dinga yaɗa duk abin da ya ci ya dinga yaɗa duk abin da ya ce ta zama kafa ta musifa dama ce da inda muna da hankali za mu yi amfani da ita wajen ribatan alkhairan duniya amma yanzu sharrin shine jama'a suka karkata a kai jama'a mun fahimta yau an wayi gari duk kasan nan duk duniya ba wadda ya wuce a fito facebook a zazzage shi a ci mishi mutunci a mai walakanci babu shi ba shi ba shi ba wadda ya wuce yanzu ka hau ka ga an sako malami ko wani shugaba ko wani mai iko ko wani mai mutunci a zazzage shi a ci mutuncinsa babu shi yanzu mutum zai shiga shafinsa kawai kira sunansa sahabiwa ne zazzaga ya wuce a wunsa masifa ce ko ba masifa ba masifa ce banda babban bala'in neman mata haka ne uwa uba soyayya zai yi da matan aure ya yi da 'yan mata mace ta ɗauki hoton tsiraicinta ta tura mishi ya ɗauki hoton tsiraicinta ya turo mata fajirci gashi nan kata-kata duk wannan abun akwai yau matubular sara'in inna rabbaka labil mirsad Allah yace ina jiran kowa Allah yace ina jiran kowa Allah yace ina jiran kowa ko duk abin da zaka yi ka gama Allah yace ina jiran ka Kul kullun ya amadu ala shakilatihi Allah yace kowa ya je ya duba layin da ya mishi ya dauka yi in ka ga dama kace kai zagin uban kowa da kai Allah ya ce ga fili ga mai doki in kace karatun alkur'ani tilawa ambaton Allah Allah ya ce ga fili ga mai doki kullun ya amadu ala shakilati Allah ya ce kowa ya bi tafarkin da ya mishi ya bi amma dai akwai iyakan tafiya fa atarafu bi dhanbihi Allah ya ce sun yi itirafi da laifuffukan su fasukan li ashabi sagir Allah ya ce Allah wadai nisantar rahama Allah ya ce li ashabi sa'ir ya tabbata ga ma'abuta wutan sa'ir fasukan shine nesantawa nesantar rahamar Allah ya tabbata akan yan wuta Allah ya tsare Allah ya sa karatuttukan da muke yi su amfani fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk